الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على طيب جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هاب بهم اقتداء ووجدا وسلم إلى من عرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم سلمي بركة مدرسة دعاء ينبجي نا أشرين دلائع دوات رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم دقمك زوا مدينة شكرا دقودا دقودا دقودا دقودا دقودا دقودا wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da uku yau ma gashi kamar kullum allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu cikin wannan masallaci na abu hurera wanda yake nan da season seven cikin garin abuja da muka saba haduwa da mun tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba a manta ba muna cikin suratul mulk ko muna cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar wanda aya ta goma sha hudu jiya maka karanta wanda ya kamata a ce yau mun nan ƙara haskaka bayani akan ayar sai mu ci gaba amma kafin nan ga wani yana tambaya ya ce assalamu alaikum malam da gaske ne wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ganin bayansa eh, ya tabbata hadisi cikin sahih bukari hadisi na 418 sahihu muslim 423 da kuma 24 muwaffa na imamu na imamu malik 460 haka hadisin ya tabbata cikin musnad da imam ahmad bin hanbal hadisi na 8877 da kuma hadisi na 7199 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gidan da sallah sai kalli sahabbai sai ce hal taro da kiblati kuna ganin alƙibla ta sai suka ce kwarai kuwa nan karin magana ne istifamun inkarin ma'ana tambaya ce ta ana musu musu akan abin da suka aikata ko shamma manzon Allah yake musu ma'ana tambaya ce ku yau yanzu kuna iya ganin alƙibla ta ma'ana hal nuna har kuna zaton cewa dan ina kallon alkibla ba na ganin abin da yake faruwa a baya sai ce la yakhfa alayya min ruku'ikum wa sujudikum ruku'un da kuke da sujjada babu abin da yake buya a gare ni komai ina gani malamai suka ce wannan haza sabitun wannan abu ne ya tabbata wa min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam yana daga cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ah, ayat da muka kwana muka ce muna da bukatar na kara bayani akai ala ya'lamu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi bayani akan cewa ko dai ku bayyana ko dai ku koye zancen ku ko ku bayyana innahu alimun bi zati sudur sai ce ala ya'lamu yanzu shin ba zai sani ba man khalaqa wanda ya yi halitta wa huwa al-latif al-khabir wanda shine mai tausasawa al-khabir mai bada labari ai babu yadda za a yi wanda ya halicci abu a ce bai san halitta shi ba ko kai ne a ce yau kai ne ka dinka rigar da kake sanyawa babu yadda za yi a ce baka san wani rigar ba ko injiniya da ya gina gida a ce wai gidan bai san shi ba injiniya da ya gina gida yana zaune zai iya ce maka gidan alajuwa ne daga guri kaza zuwa guri kaza akwai kaza guri kaza akwai kaza akwai passage daga nan sai wani fado daga wani fado sai wani katon fado zai siffanta maka yadda gidan yake domin ya sani to Allah subhanahu wataala wannan halittar mata shi ya za a yi a ce abin da yake gudana a cikin ta bai sani ba shi ya sanya ce ala ya alamu shin ba zai sani ba man halaka wanda ya halitta malamai suka ce nan man din nan ismun lil khaliq ne kamar da muka faɗa jiya ala ya'lamu al khaliqu khalqahu shin wanda ya halitta ba zai san halitta shi ba zai yi wadan suka ce ismun lil makhluq ne ala ya'lamu al makhluq ko ala ya'lamu Allah makhluqahu ko ala ya'lamu Allah man khalaqahu shin Allah ba zai san wanda shi ya halice ba Allah subhanahu wa ta'ala yana mana wato istifham ne ana so mu fahimci cewa ba wanda ya yi wannan halitta duk abin da kuke kaiwa da komowa a koye da bayyane Allah subhanahu wa ta'ala ya sani inji الشيخ الدكتور وهبة Zuhaili a cikin tafsirin zai ke cewa nan aqama Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da al'ajilla, dalili ne ala si'ati ilmihi akan ilmin sa bari fadi ne ilmin sa ya wuce duk inda dan adam yake tunani shi yasan ya ce ala ya'lamu man khalaqa shin yanzu wanda ya halitta a ce bai sani ba ashe ku tabbas duk abin da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala akan gidaninsa ake yi shi ya sanya ayar tana nuna cewa duk wani koye-koye da kuke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani duk wani kuce-kuce da kuke yi kana ganin kamar Allah baya gani to Allah subhanahu wa ta'ala yana gani ba ka ganin mutumin da bai da gaskiya idan yana tare da mace shi ba zai taba bari ya amsa waya a gabanta ba saboda ya san bai da gaskiya to Allah ya san cewa wannan koye-koye da kake Allah ya san me kake ne akwai mazaje da yawa wanda ta shi ba ta isa ta ɗauwaye shi ba haka ne tana ɗaukar waye shi to ya saki ba. wani dama tun daga lokacin da za a yi aure ya fara neman aure to zai zauna ya ce to ni tsakani da Allah ina so in gaya miki abubuwan da nake so da abubuwan da ba na so tsakani da Allah ni waya ta na so a dinga dauka a dinga taba min waya ta waya ta a dinga bar min da inda na aji akwai mutumin da ni na san shi ya faɗa min da bakin shi duk ranar duniya sai ya canza kwartin wayarsa saboda bai da gaskiya jin rana duniya saboda ya san an buɗe wayar babu kyau akwai mutumin da ko wanka yake yi in aka kira wayan shi to ba zai taɓa bari a ɗauka ba da kanka zai zo ya ɗauka saboda ya san wataƙila akwai wani abu a ƙarƙashi wani ya shiga wanka kai ana kira waya ya fito da gudu da tawul kar ƙarƙashi ƙarshe da ya faru garin gudu ya je su ne shi ne babban matsalar da ake ci wato duk inda ɗan adam ya kai da koyi-koyin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan koyi-koyin da kake fama Usama bin zai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin Bukhari 2267 sai Muslim 2989 sahabbai suka kalli Usama bin zai suka ce mai lau a taita fulana fa hu. ina ma ka je wajen wani ka bai magana ma'ana Usman bin Affan lokacin yana shugabanci ba za ka je ka same shi ka mai magana ba fa kallamtahu sai ce inni mukallimuhu ni ba ina mai magana irin kamar yadda majiya suke zuwa su ce kamar waɗansu da suke ake ganin su mai yan gaba gaba ba ka yin magana sai ce ina yin magana mana inni ukallimuhu fi sirri ni ba ina yin magana da shi a ɓoye duna ba tare da an abtaha hababan ba tare da na buɗe wata ƙofa da haske na sanar da ku ba inni ukallimuhu fi sir ina magana da shi a boye sai ke cewa ba zan kasance awwalu man fataha hadha al in kasance farkon mutumin da zai buɗe wannan ƙofar da sirri ne tsakanina da shi wai sai na zo na faɗa muku ba a'a ba lallai bane kaga wannan yana nuna me matukar rike sirri shi ya sanya Allah subhanahu Ta'ala yake fada ala ya'lamu man khalaqa sai ce wa huwa al-latif al-khabir shine al-latif mai tausasawa al-khabir mai bada labari malamai suka ce sunan al-khabir kamar in ka duba Abu Ishaq al-Isfirayini Abu Ishaq al-Isfirayini yake cewa wannan al-khabir min asma'i sifati zat iya daga cikin sunaye na zaki na Allah subhanahu wata'ala alladhi yahtassu wanda ya keɓanci cewa Allah ya alamu ma kana ko Allah subhanahu wa ta'ala ya san ma ya kunu da an ya kuna Allah ya san abin da yake kasancewa kafin ya kasance Allah ya san shi kafin abu ya kasance ma Allah ya san shi to shi ya sanya malamai suka ce al-latiful khabir suna ne na Allah subhanahu wataala shi al-latif al-khabir shi ma suna ne na Allah al-khabir ma'ana ne bada labari waɗansu da yawa daga cikin malamai suke ce idan aka ce al-latif ma'ana shi ne Allah subhanahu wataala al-latif ne ma'ana al-alim bi daqa'iqil umur Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan dukkan kankancin abubuwa da kake gani wa kafayaha da abubuwan da suke koye allati la yudrikuha al-alimun wanda duk sanin mai sani bai isa ya san waɗannan abubuwan ba waɗansu suka ce al-khabir ma'anarsa shine al-muttali'u wanda Allah shine masani wanda yana kallon alal ashiya'i zahira abubuwan da suke bayyane wa bawaqini hada abubuwan da suke koye Allah subhanahu wa yana ganin to ya za a yi wanda ya halarci abu man awjada al-ashiya'a wanda ya samar da abubuwa ala wufi hikimatihi a dacewar hikimar shi yadda ya so a ce ba zai sani ba ai ba zai kuma shi ya sanya Allah ya siffanta kanshi da cewa al-latiful khabir ai wannan kalma al-khabir ya zo a cikin suratul tahrim da muka karanta آية أخرى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهره الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير لو كتن ديكي ما حفصة مغانا في حفصة تكي قال وانا زنشان abin fa da ya faru ke tabbas ta san haka ne sai ta ce waye baka labari qala sai manzon Allah ce nabba'ani al-alim al-khabir masani ne ba da labari shi bana labari ina fata mana fahimta to sunan al-latiful khabir suna ne daga cikin sunayen Allah domin Allah subhanahu wataala kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yana da sunaye guda 99 ko cikin sunayen Allah akwai guda 99 dari ne babu daya ina fata mana fahimta hadisi cikin sahihai dubu shida 6,140 haka hadisin ya kara tabbata 2,766 manzo sallallahu alaihi wasallam yana da suna Allah subhanahu ta'ala yana da sunaye guda 99 ko cikin sunayen Allah don inna lillahi lallai Allah yana da ashe kenan sunayen sun fi guda 99 shi sanya idan ka duba cikin sunan na nasa'i hadisi na dubu goma da ɗari da hamsin da biyu idan mutum damuwa ta dame shi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadun qattu hammun wala huznun babu wani bakin ciki ko damuwa da za ta samu wani bawa san san a rayuwar shi idan har ya tashi yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdika nasi bi yadika ma fi fi hukmu adl fi qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'thalta bihi fi ilmi al-ghayb indaka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa gammi man Allah ce wannan bakin cikin da kake ciki sai Allah ya tafiyar da shi da Allah ku ji a wista a sarka bihi ko sunan da kake banta da shi fi ilmi gaibi indaka a cikin iliminka na gaibi a wajenka ashe Allah yana da waɗansu sunayen wanda babu wanda ya sassa tsewa fi Allah ashe ba guda iyaka ta sa'in da tare bane to waɗannan Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salamu ajere kamar yadda ruwayar Imam Tirmidhi ta tabbatar shin haka ya tabbata daga bakin manzon Allah bai tabbata ba domin hadisin cikin sunan na Tirmidhi shida, hadisin da'ibi wanda ya ruwaito ruwayar hadisin shine al-Walid bin Muslim al-Walid bin Muslim duk malaman hadisin sun ce da'ibi ne ba karban hadisin sa ruwaya ta biyu wanda Imam Tirmidhi shi ya karasa fitar da wannan ruwaya ita ma tana cikin sunan tirmidhi dubu uku da bakwai dubu uku da ɗari biyar da bakwai to ita ma ɗin ruwayar ga ifi ne wanda ya ruwaito ruwayar hadisin wanda yake cikin can ɗin ruwayar hadisin shine ne abdulaziz bin husayn shi ma ɗin muttafaqun ala ba'dihi shi ma malaman hadisi fi ittifaqi akan cewa mai rauni mai rauni ne ba a kafar hadisin ba to shi kenan akwai ruwaya ta ibn mada ita ma ita ma ɗau ruwayar akwai wani shi ma ɗin wanda yana da rauni a cikin ilimin hadisi shi ma ɗin ana kiran ana shi ma ana abdul malik bin muhammad as-sanani shi ma ɗin inji alhafiz ibn hajar al-asqalani shi ma muttafaqun ala dha'fihi shi ma malaman hadisi ne ittifaqi cewa mai rauni ne ba za ka fahimci shi ba shi ya sanya shaikul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na shida shafi na 382 yace ta'yinuha laysa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyana waɗannan hadisan a sunayen nan Allah ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as salamu al-mu'min al-muhaymin yadda aka haddace su a islamiyya kun gani sai yake cewa ba daga bakin manzon Allah take ba bi ittifaqi ahlul ma'rifa bittifaƙi duk ittifaƙin malamai masana hadisi sun ce wannan bai tabbatar da gabatin manzan Allah ba. Alhafin Ibn Hajar al’askalani shi ma cin fasuwar bari mudallaji da goma sha ɗaya, shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai. Shi ma ɗin yake cewa wannan lafazin Allahu Ar-Rahmanu sunayen nan mujarajatun bin hadisi shigar da su a cikin hadisi amma ba su cikin hadisin iyaka inda ya inganta inna lillahi tis'atan wa tis'in man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna iyaka inda ya inganta kenan ina fata muna fahimta sai ibnu kathir ibnu kathir malamin tafsiri shi ma kan shi in ka duba shi ma din tafsirin shi a cikin mujalladi na biyu mujalladi na biyu shi ma din shafi na 213 yake cewa قد نص الإمام ابن كثير Ibn كثير ya nasanto cewa waɗannan sunaye Allahu Ar-Rahman ɗinnan da ake faɗa dukkansu ba su inganta ba duka an samu rauni a wajen waɗanda suka ruwaito ruwayar don haka ilimin hadisi bai inganta ba ina ba ta mana fahimta shi ya sanya idan ku duba littafin alqawaidul mutla na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah shafi na goma sha bakwai ya ce ba za bai kamata ma mutum zai zai ce sunayen Allah ya ce wai ya ce a ce inna lillahi ba ma'ana tun da lafazin hadisi ya zo inna lillahi to ya kamata mutum ya sani a ma'ana ya ce inna asma Allah ta'ala ko inna min asma Allah ta'ala lallai daga cikin sunayen Allah akwai kis akan wa tis'in akwai tasa'in da tara domin kada yara su dinga iya ɗaukar guda iyaka tasa'in da tara ne sai mutum ya je ya haddace to gwara a dinga faɗan haka a wannan lafazin don mutane su san cewa sunayen ba sun wuce guda tasa'in da tara Allah kaɗai ya san su amma shi ya sanya alhafi ibn hajar al-asqalani da shi da muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullah da shi da su sufyan bin uyayna duka sun yi kokari su ma su fito da sunayen Allah a cikin alqur'ani da hadisi kamar yanzu wannan allazibul kabir ya tabbata cin alqur'ani to duk sunan da ka ganshi kararar cin alqur'ani mai girma to wannan suna ne na Allah da sunan da ya tabbata a cikin hadisi mai inganci shi ma suna ne na Allah mun fahimta domin akwai malamai da sun ta kokarin su fito da waɗannan sunayen a cikin alqur'ani da kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa al-latif al-khabir shine al-latif kuma al-khabir ne ba da labari akan duk abin da kuka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya sani Allah ya gafarta mana to yanzu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara karkatar da kwakwalen mu zuwa wani sabon zance zai bujiro mana da dalilu ala qudratihi dalili akan fa yana da iko ikon nashi gashi nan sai Allah ce هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناجبها وكلوا من رزقه وإليه وجدي تعالى كتو وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا شيني ألا وندي صيامك كسا ذلولا فورثيا فامشوا في مناجبها ألا شيء كتبيه a sassan ita wannan ƙasa wa kulu min rizqihi ku ci daga cikin arzikin Allah wa ilaihi nushur kuma tashin alkiyama zuwa ga Allah yake ake komawa Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wataala yace huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan shi ya sanya Ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa nan ayar wato wani istinafun sabuwar magana ce Allah subhanahu wataala ya kawo ta sabuwar maganan nan fihi al'auda tana komar da ku ne ku gane da cewa Allah subhanahu wa ta'ala fa shine mai yin komai sannan ana karkatar da ku ku gane al'ihimaju ihmaju lil ku gane cewa Allah fa ya muku baiwa Allah ya muku ni'ima shine huwa allazi ja'ala lakum al-ardha shine Allah wanda ya sanya muku kasashin fadaddiya horarriya waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar imamul qutb yake cewa sahlatun tastaqiruna alaiha Allah ya sanya muku kasa korariya ga kun kun tabbata akan ta inda Allah bai so ku tabbata ba ai da yanzu mutane suna tafiya akan kasa kamar suna tafiya akan teku sai ku dinga tafiya kasar tana tangal tangal da ku amma cikin hikimar Allah da ni'imar ba da tausayin shi shine sanya mana kasar ta kasance tabbatacciya a waje guda daya ina fata muna fahimta waɗansu malamai suke ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalulan menene zalul zalul fa'ul in an ce fa'ul shine zalul bi ma'ana maf'ul abin da ake ake nufi maf'ul ma'ana ita kasa din nan zalulan ai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta tuhurariya ce shi ya sanya waɗansu malamai suke ce idan aka ce dafatul zalul ma'ana albayyinatu wanda ya bayyana a gare ta al ƙasƙancin kaskancin ita wannan dabbar to idan aka ce abu horarre ne ma'ana Allah ya horar muku da shi ya kaskantar da shi a gare ku in ba kaskantarwa ta Allah ba ka kaga mutum yana taka ƙasa yadda ya ga dama ai Allah ya kaskantar da kasance aka sanya ta gasa nan ka taka ta yadda kaga dama wani ya ruga da gudu wani ya kwanta a ƙasar wani ya ƙiba ya yi gini wani ya ƙiba ya jefi wani da ita ga nan dai Allah ya ba ku ita ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha malamai suka ce kamar yadda suka duba littafin adwaul bayan fi izahil qur'ani bil qur'ani yake cewa wannan yana nuna cewa tamkinu intifa'i minha yana nuna cewa dan adam ya samu damar da zai amfana da ita wannan ƙasa. bi tamkiniha da horeta da Allah ya yi bil istiqrar 'alayha da tabbatuwa akan ita kafan sannan wa tafkhiri hadhihi aljibal Allah ya hore muku wannan kasar ya sanya duwatsu a cikin ta ga duwatsun da kuke iya gani sun rike kasar wannan dutsen da kake gani kar ka dauka kawai suna zaune ne ba su da amfani suna daga cikin amfani da Allah ya rike kasar da su waɗansu kuma suna cikin kasar ba kwa ganin su shi ya sanya idan ka duba cikin suratul nazi'at aya da 32 Allah subhanahu wa ta'ala ce wal jibala arsaha duwatsu kuma su ne suka tafi ta ita kasa Mata lakum wani li'an'amikum Allah ya ce jin dadin ku ne da ku da dabbobin ku ji Allah shi ya sanya idan ka koma cikin suratul mursalati aya ta 25 Allah ce alam naj'al al-ardha kifata Allah ya ce shin ba mu sanya kafa ta kasance matattara ba ahya'an wa amwata rayayyu ta tattara a kanta matattu su ma dai kasa idan mutum ya mutu cikin kasa rayayye a kan kasa yake bugawa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana ya sanya mana kasar nan zalulan gorariya shi nan a cikin suratu ayata aya da bakwai فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ya sanya muku inabi an sanya muku gonaki an sanya muku tsirrai iri daban-daban Allah ya ce mata allakum jin daɗi ne a gare ku wani an amikum da ku da dabbobin ka koma cikin suratul baqara aya ta 29 Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi khalaqa ma fil ardi jami'an thumma tawa ila sama shine halitta muku duk abin da yake bayan kasa sannan kuma ya nufi sama fasawahunna sab'a samawat su ma din sai ya daidaita su sama guda bakwai wannan yana da kudura Allah shi ya sanya ibn ashur yake cewa wannan aya tafsirun tunatarwa ne bi shawahidin rububiyya da dukkan cewa Allah ba ne saman muku da waɗannan abubuwa da mun tafsirin rububiyya ne ku yadda da Allah shi ne mai rayawa mai kashewa shine ya fita muku da tsirrai shine ya ba ku kaza ko to wannan aya tana nuna wannan ku gane cewa Allah subhanahu wa shine muku irin wannan ni'ima malamai suke ce takmimun wa ziyadatun bi'ibar wannan cikawa ne ake so a nuna muku domin ku sake gane irin falalar da Allah subhanahu ta'ala ya muku ja'ala lakum al-ardha zadulan fi Allah ce famshu fi manajibiha ku tafi akan sassan ita wannan kasa wadansu malamai suka ce a'a wannan aya tana nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana nuna muku cewa wannan ƙasa fa at-tamakkunu min az-zar'i za ku iya yi shuka fa a cikin ta shi ya sanya aka ce horariya ce wal zarfi za ku iya dasa abubuwa a cikin ta za ku iya kafa abin da za ku kafa za ku iya tona rafi za ku iya tona rijiya za ku iya tona bohol yace isharar da Allah yake muku kenan cewa ya hore muku ita wannan ƙasa ba ka gani yanzu waɗansu idan suka bushe iska sai wani ya ce shi kawai yana so a mai rabi a janyo teku a janyo mai shi kusa inda yake so ƙasa ma tana iya yin haka da ce a janyo mata teku kusa da ita domin ta amfana a dinga iya ɗauko kaya a kan wannan tekun zuwa wata ƙasa duka wannan yana daga cin gorewa ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya malamai suka ce da Allah subhanahu wataala ta wanda bi ja'al lakum al-ardha zalulan yace famshu fi manakibiha nan al-lafzu lafzul amr wal murad bihi al-khabar da aka ce famshu fi manakibiha labari ne ake ga ku ku tafi inji inji ah, Imam al-Qurtubi yace famsu fi manakibiha ai likai tamshu fi manakibiha wa wa nawahiha wa akamiha wa jibaliha don ku tafi a cikin wannan kasa din a sassan ita wannan kasan da duwatsun da suke cikin kasar domin ku je ku nemi arziki wanda Allah subhanahu wataala ya tanada muku shi ya sanya Allah subhanahu wataala ce famshu malamai suka ce nan da Allah ce ku tafi lil Allah ya halatta muku ne ku tafi kowa ya je ne arziki a bayan kasa nan da Allah ce kai mana kibiha. wadansu daga cikin malaman tafsiri kamar Abdullahi bin Abbas da Qatada da Bishr bin Ka'ab suka ce famshu fi manakibiha ay famshu fi jibaliha ku tafi a cikin duwatsu duwar wadanda suke cikin kasa. ku je ku nemi arziki daga cikin arzikin da Allah ya tana ina fata mana fahimta alkalbi shi kuma yace a'a famsu fi manaqibiha ay famsu fi jawanibiha ku tafi a gefe gefen ita wannan kasa domin idan aka ce aljanibu shine kamar a ce jambu gefe na dan adam kamar kafadan mutum idan an ce aljanib ma'ana gefen shi to ana nufin cewa ku tafi a gefe gefen ita wannan kasa abin da ake nufi kenan mujahid bin jabrin makki kuma yace a'a famsu fi manakibiha menene manakibiha yace famsu fi afrafiha ku tafi a gefe gefen ita wannan kasa kaga wannan ma'ana ta ku tafi a cikin sassa na duniya ku tafi gefe gefenta duk inda zaka nemi arziki Allah ce ku je ku nema Allah ya bude ƙofa kada mutum ya zauna zaman kashe wando a ce ba shi da aikin yi ka tafi ka je ka nema Allah ya hore uku komai a cikin kasa wanda za ku je ku nemi arziki shi ya sanya idan ka koma cikin in ka koma cikin suratul hajji in ka koma cikin suratul hajji nan ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta 65 yace alam tara Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi ba ku ga Allah ya hore muku abin da yake cin sammai da kasai ba in ka koma cikin suratul jafiya aya ta goma sha hudu yake wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu Allah yace ya hore muku abin da yake cikin samai da kasai gaba ɗaya wannan daga wajen shi shi Allah shi ya sanya idan ka ƙara komawa cikin suratul ma'ida aya ta 96 yake uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sijara Allah ya hore muku saydul bahri farautan abin da yake cikin teku Allah subhanahu wata'ala yake cewa mata'an lakum wa lisayyara dan jin dadin ku da kuma matafiya ashe kenan hatta cikin teku ake kuma tana ina ne tana kasa ne dan haka ku shiga cikin teku ma ku yi farauta abinda za ku iya samu ku je ku ci da wannan dalili imamu malik da shi da imamu shafi'i suka ce duk abinda mutum ya kama a cikin teku ko mutum ne in dai zai dinga rayuwa a cikin teku in an kama shi a dauko shi a daddatsa shi a sanya shi a tukunya a cikin in dai mutum zai iya rayuwa a cikin teku yanzu haka kawai watakila a biyo ka da gudu ko sai ka fada cikin teku kana fadawa tunanin cewa da a maka kisan gilla gwara ka fada ka mutu a ciki akwai mutanen da suka taba faruwa suka yi irin haka wani mugun sarki ya biyo su ana so a kashe su kawai da suka yi tunanin da a maka wannan kisan gilla ko suka fada cikin teku iko na Allah sai ya raya ta cikin teku suka dinga aihuwa ciki sai aka tambaye manyan malamai malamai na duniya to yaya sai suka ce su ma sun halatta a cinye in an samu domin sun zama yan uwa ko ma niyo tayin in za ka samu a mazhaba ta malikiya ka cinye amma a mazhaba ta hanabila suka ce a duk wani abu wanda yake mai dika da makamantan su tunda akwai hadisi a kai suka ce a su ba za a ci ba ina fatan muna fahimta to a ko ina mutum ya samu dama ya je nema daga cikin arzikin Allah gashi nan cikin suratu hudu aya ta 61 ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru wasta'markum fiha Allah ya sanya ku wato wanda za ku rayu a ita wannan kasa inji annabi salih wasta'markum fiha aya ta 61 Allah ya sanya ku wanda za ku rayu a cikin ita wannan kasa don ku je ku nema daga cikin arzikin Allah gashi nan anan cikin suratul jumu'a fa idza qudiyati's salatu fantashiru fil ardi ayatu 10 cikin suratul muzammil aya ta 20 wa akharuna yadribuna fil ardi wadansu sun tafi ana yaki wadansu kuma suna can suna ta nema a cikin tasfar Allah kowa ya je ya nema ba a ce mutum ya yi zaman kashe wando ba Umar ibn Khattab kamar yadda al-Hakim at-Tirmidhi ya ruwaito daga Muawiya bin Qurra Umar ibn Khattab ya wuce wata rana sai ga wadansu mutane sai ce man antum ku kuma suwaye sai suka ce al-mutawakkilun masu dogaro ga Allah ne sai sa'idina umar yake cewa inna ma antum al-mutawakkilun mu mutawakkilun ne ba masu dogaro ga Allah bane innamal mutawakkilu rajulun alqa habbahu fi batn al-ardi wa tawakkala ala Allah mai dogaro ga Allah shine wanda zai dauki iri ya sanya a cikin ƙasa sai ya dogara ga Allah yana jiran mai Allah zai fitar mai amma ka zauna baka aikin komai kana jiran kai Allah ba ku samu wai ala ba ku mu samu shi ne fa abin ba Allah ya ba ku mu sai mu samu to mutum ya yi asara babu abin da mutum zai yi a rayuwar shi da ya wuce ya nema yadda zai yi ya yi aiki ya samu hadisi cikin hadisin ma'adibin ya kare 272 cikin sayyid bukari manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi babu wani aiki da mutum zai yi da ya fi mai alheri a rayuwarsa fiye da a ce aiki kai ka samu wannan kudin to ina ga mutanen da su babu ruwansu kullum sun mai da roƙo shi ne aikinsu ba su da aiki akwai wani da muke magana da shi yake cewa yana legas wani mutum ba shi da aiki da shi da 'ya'yansu kai bara sai wani ya zo arewacin najeriya ya zo arewacin najeriya sai ce matar shi ta ce ya nemo mata goruba goruba sai ya je wajen wasu masu lodi tiriloli ana ana ana lodin buriba sai ce da Allah ina so a ciyar min da koda guda biyar ne aka ce a ainihin buhu buhu ne ake ciyarwa ba a ciyar da kwaya kwaya sai ce dan Allah a gaya min waye ne abin sai ce ai ne abin yana nan a Lagos ce ai na nan bara yake yana kan yana bara kuma shi ya tara dukiya ka ji bala'i na mutanen shi ya sanya wasu mabaracin da kake ganin za ka yana bara kan hanya ya fi kuɗi ya fi ka kai dai in za ka bashi don Allah kai ka bashi ka samu ladan amma in je kuɗi ne wallahi wani ya fi ka amma su sani cewa waɗannan mutane suna roƙon wutar jihar jahannama garwa shi hadisi cikin sai mutum dubu ɗaya da arba'in da ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da sa'alan nasa takassuran yake roƙon mutane don ya tara kuɗi fa inna ma yas'alu jamra to yana roƙon garwa shi ne wuta fal yastaqilla aw yastakfi ko ya rage ko kuma ya ƙara ci gaba ya rage nashi. kuma ruwaya ta tabbata sun sai bukari 1474 sayyid muslim 1040 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma yazalu rajul yas'alan nasa mutum ba zai fushe ba yana roƙon mutane har sai an tashi tashin alkiyama ma ya kuni fi musu muz'atu lahmi a fuskar shi ko kwayan nama ba za a samu ba irin su ne a ran tashin kiyama za ka ga fuskar ta koma sai shi babu nama da waɗanda su ba su da aiki tsero ko a gidan duniya Allah kare shi ya sanya dan adam yayi iyaka kokarin shi je dinga nema daga cikin tafkar Allah shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake cewa fam sufi manakibiha ku tafi a cikin sassan ita wannan kasa din domin ku je ku nemi arzikin Allah amma wani sai gaji ya ce wa shi ya dogara ga Allah Allah zai bashi ga ruwaya cikin sunan na tilmiri 2517 wani ya zo da rakumin shi sai ya ajiye rakumin yana ta tangal tangal sai ce kai ni na barta na dogara ga Allah kaga wai ba wani aiki da zai yi kenan sai manzo Allah ce a'a irqilha kaureta wa tawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah a ka san akwai mutane da ganganci sai sai tun da Allah yana nan ba zai mu barka za ku yi a Allah zai kare mu. a a ka yi aiki kunna shi ya sanya da yawa daga cikin malamai kamar ibn kathir yake cewa wannan aya abin da ake nufi shine safiru min haythu shi'tum min aqtariha ku tafi yadda kuke so a cikin sassan ita wannan kasa ku tafi fi arja'iha wa nawahiha ku tafi ta ko ina a cikin ƙasa Allah ya hore mu mu je ku nema daga cikin taskar Allah magana ka zauna ka ce kai wai kai ba za ka je ka nema ba wannan yaudara kai arziki shi ya sanya Allah ce wa kulu min rizqihi ku ci daga cikin arzikin Allah arzikin nawa yake nan Allah shi yake bada arziki wani din neman da zai yi idan ya samu kuɗin ba zai samu ba wani kuma ba zai wahala ba kuma zai samu wannan iko ne na Allah nan Allah ya ce a fita a nema to an samu rigima tsakanin Imam Malik rahimahullah shi da Imam Shafi'i dalibin sa Imam Malik ya tafi akan cewa arziki mutum ko zama in ya dogara ga Allah arziki shi sai ya zo mai shi yana ganin ba dole bane ko mutum sai ya tafi ya je ya nema kun san malamai in ka ji an ce ana abin nan kowa fa iya da hujja ba irin mutanen mu na zamanin nan bane kawai mutum ya faɗi ƙarya ya yi murfisi da idanunsa amma kuma sai ya koma ya ce ai ka san wato matsala shi ne waɗannan ahalin sunnan nan yan salafawa salafawan nan da kake ganin su yan izala izala nan ba za su taɓa fahimta ba su mahajubai ne ba za su gane ba amma wannan wannan wani ilimi ne na batini koyayye ka ji ƙarya kawo aya ko hadisi duk abin da mutum zai faɗa muku ya faɗa aya ko hadisi shi ya sanya kuke ganin duk abin da za mu faɗa aya ce guri kaza hadisi ne guri kaza dan ka je ka duba saboda yan wasuwa sun yawa a wannan zamanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulu min rizqi to sai imamu malik ya ce a shi ya kafa hujja ne akan hadisin da yake cikin musnad imam ahmad bin hanbal dubu uku a dari uku da saba'in da uku hadisin yana cikin sunan tirmidhi dubu biyu da dari uku da arba'in da hudu yana ibnu majah hadisi da dubu hudu da dari ɗaya da sittin da hudu manzon Allah ce An lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu biqama manzon Allah ya ce inda kuna dogaro ga Allah matukar dogaro wallahi da Allah subhanahu ta'ala ya arziki ya ya ya ba ku arziki kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu zai fito cikin shi babu komai amma sai ya dawo gida cikin shi a ciki shi hujjar Imam Malik kenan kawai duk mutum in ya dogara kai Allah zai bashi sai Imam Shafi ya ce aha sai mutum ba ya je ya nema shi ko ya hujjar waɗannan ayoyin me hujjata hadisin da yake cikin uh, musnad na al-qada'i hadisin da yake cikin musnad al-bazzar wanda albani ya inganta cikin as-sahiha 2866 inna ruha al-qudus nafasa fi ruhi manzon Allah yace mala'ika jibril ya mun huri a cikin kunne na an anna anna anna kullu nafsin lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha Allah wa ajmilu bi talabi kaga yace ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema sai imamu shafi yace shi hujjarsa kenan shi yana ganin waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisan shi da irin ya dogara amma ba wai sun yi munazara ido da ido bane wannan yace ga hujjar shi wannan a ah, kun gane domin kowa ya kan hujjar da yake rike da idani amma duk ba su wuce irin waɗannan ba sai shi imamu Shafi ko sai tashi imam malik yana zuwa ko sai fita daga cikin majalisar karatu yana cikin tafiya kawai sai ga wani ratulun ba'in kisin sai ga wani mutum shekaru sun kai mai ya ɗauko buhun da biyu a gadon bayan shi kawai imamu shafi'i sai ya ce ah ya ce ya ce tijo ala ahmilu laka ba zan ɗaukan maka wannan wannan buhun ba sai ce to alhamdulillah ya wajen bismillah ɗauka kawai imamu shafi'i sai ya ɗauki wannan dabinan a gadon bayansa har ya kai ma mutumin nan gida yana kai mai sai mutumin ya ibo dabine ya ce to ga wannan na dan sakanta maka na goge da irin wannan hidima da kanmu yana samun haka sai ce to na samu hujja sai kuma wajen imamu malik yana zuwa wajen imamu malik sai yake cewa ga wasu dalilai na same su bismillah sai karfa sai ce ka sanya aka yi na samu kaji kaji na samu wani dattijo ne na yi aiki tunda Allah ce kamshu fi malakiriya aiki na yi na samu wannan dalilin sai imam malik ya kalle shi shiru sai ce na faɗa maka arziki mutum ba sai ya wahala ba zai samu Ga shi nan ni yanzu ka bani na ci ban ji ban yi aikin komai ba <laughs> ma'ana ce kenan arziki Allah zai iya kawo maka ko baka yi aiki ba dama kuma haka sai ce kai kuma ka wahala dama haka tsarin Allah yake wani ya wahala wani ba zai wahala Allah ce fa ku shufi mana kirya ha akwai wani bawan Allah shi kuma da ya zauna ya zo kullum yana iban kirare ne ya iba kirare na irin itace haka sai je ya siya wata rana ya shiga cikin daji yana kokarin iba sai ya gaji Mata shi ta aiko mai da abinci sai ya zauna ya ci abincin yana cikin cin abincin nan sai ga wani tsuntsu ya dan duro kusa da shi sai ya dauki dan wannan dabina wannan abincin sai dan tsuntsun ka sai dan farfasa sai ya wurwatsa wa shi wannan tsuntsun tsuntsu kawai sai ya ci abinci iya ɗaukar abinci sai ya tashi shi kuma sai ce baran je in ga ina wannan tsuntsun zai je yana tashi a ce tsuntsun kan bishiya ya hau zai shiga gidansa ƙoƙarin ya juya kawai sai ga wata bishiya sai ga wata rijiya kusa da shi wani ƙatar rami yana ganin ƙatar ramin ko sai ya kalla ko sai ga wani abu yana ƙyanƙyali a ciki sai ce wannan me ce, iko na Allah kawai sai kuma sai ga wata igiya da zai iya zirawa ya shiga ciki a daure kawai shi kenan sai ya gizira igiya yana shiga sai ya samu katon dinari a ciki kaga rabo daga wajen Allah yana zaune na kishin dalilin tsuntsu ya samu wannan in ba dan albarkacin da Allah ya aiko tsuntsun ba ai da ba zai iya zuwa ya ce gani ba da zama zai a gidi bishiya wannan yake nuna akwai mutumin da arziki yana kusa da shi zai tabbaci a wajen amma bai san akwai kudin ba ha mutum nawa ne suka yaka amma wani yana zuwa kawai sai ka ga bai wata wahala ba yana zuwa sai ce la na zan ci abu kaza sai ce wallahi kariya kake na wani ni sai za a ba kullum anan nake kwana a'a ba magana kana kwana a wajen bane Allah subhanahu ta'ala ce kam su fi biha wa kulu min rizqi ku ci daga cikin arzikin Allah wanda yake nuna dan adam ya je nema sai Allah ce wa ilayhi nushur tashin alqiyama zuwa ga Allah tashi daga kabari yana komawa zuwa ga Allah nan malamai suka ce wa ilaihin nushur ma'anan shi shine ai ilaihin nushuru fiha ma'anar ayin kenan kamar da ibnu ashur ya faɗa yake cewa tashin mutane daga kabari daga kabarin zai fito ne daga kabari zuwa ga Allah sai yake cewa ya katabi hasban nan ayar wa ilaihin nushur zai iya tabbatuwa cewa an share wani abu ma'anansa shine fi ha ta huduna cikin kasar za ku koma ina ba ta mana fahimta duk dai abin da mutum ya gama ai zai koma ina cikin kasa cikin za a da kai domin daga cikin ta aka halice ka kuma cikin ta za a da kai insha Allah shi ya sanya Allah subhanahu wataala ce wa ilaihi nushur kuma tashin alkiyama zuwa ga Allah subhanahu wataala yake malamai suka ce wannan yana nuna cewa duk wanda yake tunanin yana bautata ma wani to ya ma ajiye wannan da yake bauta mai ka yadda Allah subhanahu wataala shine mai yi kuma shine zai yi maka komai a lokacin da Allah subhanahu wataala ya so duk inda ka yaudar kanka kana ganin cewa akwai wanda zai baka arziki ka yaudar kanka Allah shi yake bada arziki shi yake azurtawa shi ya sanya ce wa kulu min a ashe arzikin na Allah ne ba na wani ba wani ka san shi yana wani fankan bankan yana ganin ai mu ne mu sai da muka yi amfani kar ka zama kaman karuna kada inna ma utitu ala ilmin indi ka ko wanda in ya ganka sai ce ku mutane ba ku gane ba ba ku da experience ka dinga amfani da basira kuma mutum ya je dan yi karatun da na boko shi ba ya gani yake kamar wata wayo ne da dabara yake sanyawa ake ake samun kuɗi ba ka ganin wani baki daji ko primary da yi ba amma yana da kuɗi ga professor sai an taimake shi ba shi da karshen boko ba professor mutum nawa ne yanzu a najeriya za ka samu yana da kuɗi amma furofesoshi nawa da daftoci ya ɗauka suke mai aiki turancin masu sun tsaya sun tsara mai jiran ka daɗe za kuma suna ce mai sa sa mutuwa dole ce mai sa saboda me sa da kudin su ne sa ne Allah ya gafarta mana to sai kuma ga wani sabon faifai shi ma din a akan wannan magana don kusancewa ba Allah ba idan ba ku yadda da wannan abin da ya yi ba to yana da ikon da zai iya juya ku Ya yi kulikulin ku da ku a tura ku cikin ita kasa ku tafi a cikin kasar ku ta tafiya ya halakar da ku a batar da ku batar wanda babu wanda zai ga ku shi sai ce mene أأمنتم من في السماء أن الأرض فإذا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم فستعلمون كيف نذير ubangiji ta'ala yake cewa a amintum shin kun amince man fi sama'i wanda yake sama an yakhsifa bikum al-ardh ya fashe kasa da ku ku shiga cikin ta fa ibadiyya tamur sai ku ga kasa tana girgiza in har kun amince wallahi kamar kirtar ido ne yana babu umarni yana cewa kun za ku kasa ta fashe tana girgiza sai ku shiga cikin ta Allah ce a amintum da hamza guda biyu أأمنتم شِمْتُمْ أبو شيء إن كذا ما بتحقيق الهمزتين إن كذا ما كما كرنتا بتسهيل الهمزة الثانية همزة تبيو تكما التَّسْهِيلِ وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء بذات الفتح خلف لتدملة وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت في ورش وفي بغداد جروة مستحالة إنتي إمام الشاطئ أهل السماء شيني نافذ لابن كثير ده أبو عمرو سوء إذا سنزو تسقيل amintum amintum shine tafsiri amintum sai ta tafsirin hamza ta biyu amma a cikin makaranta alƙur'ani da girma akwai wanda suke yi idkali amma a cikin su kuma akwai kumbul kumbul kuma dalibi ne na ibnu kathir shi kuma in yazo wannan hamza ta farko sai ne ta ita wawu ta biyu din kuma sai tafsilin da shi ya sanya imam shafi'i a cikin shafi'iyya yake cewa wa amantu fil hamzatayn usuluhu wa fil wasl hamzatu ula yace wa fil wasl hamzatu ula qumbul bidala hamza ta fi shi qumbul sai ce wa ilayhi nushur wa amintum haka yake karanta ina fata mana domin ya ce wa fil wasl sai in zai wuce waɗannan mazhabobi ne na kira'a a in ka sani shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya ce a amintum yanzu kun amince man fi sama'i ma'ana wanda yake sama inji Abdullahi bin Abbas yake cewa a amintum shin kun amince azabar man fi sama'i azabar wanda yake sama in asaitumuhu idan kun saba mai kun yadda da azabar shi yace za mu yadda in ba ku bauta mai ga wanda ya muku wannan ni'ima kaga ya nuna cewa man fi sama'i wanda yake sama wannan ya nuna Allah yana ina man fi sama'i wani zai iya cewa bai yadda ba baka yadda ba to eh bari a baka hujja kai kuma da baka da hujja domin duk wanda zai faɗa irin sa a shahira duk ƙarya ce mutum bai da hujja sai kwatance kwatance ka san kana so ka gane mutum makarici ne sai misali misali to ai misalin abu ba a'a kawo aya da hadisi sai a zauna lafiya ba shi kenan ba to mun ji wannan aya ta faɗa koma cikin suratul ma'arij nan kusa kusa aya ta hudu Allah ce تعرج الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره to kuma cikin suratul fatir nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace komai zuwa gare shi aya ta goma ilayhi yas'adu al-kalim ilayhi yas'adu al-kalim tayyib wal 'amal salih yarfa'u to ba shi kadai ba kuma a cikin suratul sajda aya ta biyar yudabbiru al-amra min as-sama يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم kaji ya ya'ruju haba jama'a to shikenan wani zai iya cewa a jirgin haka shi bai da ba ina ganin hujjojin ne ba su da ba to bari mu kara kuma cikin suratu ali imran aya ta 55 Allah yana magana kan nabi Isa inni mutawaffika aha قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا كنت تشيك أن كوما تكين aya ta nan ma Allah ya ce ya daga annabi Isa zuwa wajen inda yi a ina Allah yake a ina ya faɗa? Faɗa mana aya ta takwas. bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi zuwa ina zuwa gare shi ina fata mana fahimta kai hatta fir'auna ma shi ma ya tabbatar Allah yana sama suratul ghafir aya ta 36 37 يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات يكي فاطلع ila اله موسى يكي كي هامانا ku gina min waɗansu abubuwan hawa kamar tsari hanyoyi da zan je in leko allan allan annabi musa a sama ya nuna fir'auna ma ya san allah yana ina amma kai nan mai son zuciya ka ce wai a'a yana ko ina ƙarya kake yana sama gashi nan cikin suratul baqara ayat da muka karanta da tara Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila samai kai cikin suratu suratu hujud da suratu ra'd aya ta biyu Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin taruna thumma tawa haba jama'a yace sai ya daidaita zuwa sama ya nuna cewa Allah yana ina to shi shikenan wani zai iya cewa bai iya bai gane ba suratul an'am aya ta 18 وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده شيني القاهر mai tilasta wa wanda yake sama da ina sama da bayinsa to koma cikin suratul an'am din aya ta biyu zuwa ta uku nan ma Allah subhanahu wataala ya faɗa wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wani zai iya cewa to duk da haka shi ne yana ganin bai dan yadda ba suratul bakara aya ta 255 nan ma Allah subhanahu wataala faɗa ya nuna ɗaukakuwarsa shi a ɗaukake ne me ya faɗa ayatul kursi wa huwa al-aliyyul azim ya suratul sabbi sabbi hisma rabbikal to wani zai iya cewa a ah, duk da haka ne na ganin gashi nan suratul zumar nan ma Allah suratul ghafir aya ta biyu tanzilul kitabi min Allahil azizil Ali ya nuna cewa alqur'ani daga yana ke sakowa suratul fussilat aya ta biyu shi ma tanzilun min arrahmanir ya nuna daga yana yake sakowa a wani zai iya cewa duk da haka bai da ba bari ku ji Allah abubuwan da suke wajen shi ma abubuwan da duk wani abu da yake kake iya gani Allah ya ce akwai wadansu abubuwa da suke wajen shi suratul a'raf ayata 206 me Allah ce aya ta karshe innal ladina inda rabbika innal ladina inda rabbika lalle wadannan da suke wajen wa wajen ubangiji ya nuna cewa Allah yana nan ko baya nan kenan ya nuna cewa Allah yana sama ko baya sama wani zai cewa to duk da haka shi dai fa yana ganin iya da danja domin dan dalilan nan da shi yana ganin ba su ishe shi ba mu koma cin hadisai

ya tabbata cikin musulun imam ahmad bin hanbal dubu bakwai da dari ɗaya da tasa'in da tara dubu bakwai da dari biyu da tasa'in da tara hadisin ya kara tabbata dubu bakwai da dari biyar dubu bakwai da dari biyar da ashirin da takwas dubu takwas da dari ɗaya da ashirin da bakwai dubu takwas da dari bakwai dubu takwas da dari bakwai da hamsin da shida hadisin ya kara tabbata dubu goma da ɗari biyar da hamsin a hadisin ya ƙara tabbata dubu takwas da ɗari tara da hamsin da takwas dubu tara da hamsin da tara dubu tara da ɗari biyar da tasa'in da bakwai dubu goma da sha lamma qada Allahu al lokacin da Allah ya gama halittun sama gama halittun komai kataba shi ke kitabihi ya rubuta a wani littafinsa manzon Allah shi wa huwa mu fawqa al-arsh wannan littafin ina wajen shi a saman al-arsh a sama ina wallahu fawqa al-arsh ya sama ina al-arsh ina ne al-arsh yake a sama ko a kasa a barakin jayayya da musu duk hujjojin nan ba su fita ba wani zai iya cewa tuntun duk da haka shi ai bai yadda ba idan mutum yana yana yana sallah hadisi cikin ah, musannaf ibn abi shayba 2575 sabbi hisma ah, mutum zai ce ah, abin subhana rabbiyal a'la duk da hadisin isnadin sa ghayr muttasil akwai ba'af a cikin ruwayar hadisin amma in mutum yana yin in yayi sujada ne yake fada subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la wani zai iya cewa duk da haka shi bai ba yana ganin wannan hujjojin yana ganin duka dai yana buƙatar a mai ƙari a mai ƙari dan saboda shi bai a hadisi cikin sai bukari 1033 wani mutum da ya zo balaraban ƙauye ko kuma waɗansu suka ce wani bawan Allah ya zo ya samu manzan Allah yana hudu ba ranar juma'a ya ce halakatul amwat ko manzan Allah ina ya daga hannunsa sama da ya daga sai addu'a sati mai zuwa ruwa yake tsayawa ya sake zuwa Allahumma hawalaina la alaina idan baka yadda ba hadisi ya tabbata a cikin sai bukari 1351 haka hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 1064 manzo Allah ce ala ta'manuni shin ba za ku aminta da ni ba ala ta'manuni ba za ku aminta da ni ba ba za ku aminta da man fi samawati wanda yake sama ya aminta da ni Allah ba a ce ku ba za ku amince da ni ba kaga kenan waye man fi samai wani zai iya cewa bai da ba shi yana ganin abin ƙarar hujja eh akwai ƙarar hujja hadisi ya tabbata hadisin wata mata ba haka ba ma yanzu in za ka yi addu'a da Allah yana kake daga ƙasa kake so sama hadisi ya tabbata cikin sai buka'a sunan abi dawud 1488 hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi a 3556 inna Allah hayyun karim Allah ne jin kunya ne mai daraja ne Allah yana jin kunya bawansa ya daga hannayen shi sama an ya rudda kuma sifira Allah ya dawo da hannun shi babu komai ya nuna Allah yana wata baiwa hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na ɗari biyar da talatin da bakwai hadisin ya tabbata hadisin a cikin musannaf na ibn abi shaiba mudallaji na shida shafi na ɗari da ashirin da shida hadisi na dubu talatin da ɗari uku da arba'in da uku hadisin ya kara tabbata a cikin littafin tabarani mujalladi na sha biyu shafi na ashirin da shida hadifin dubu sha biyu da ɗari uku da sittin da tara hadifin ya tabbata a cikin musannaf na abdulrazak mujalladi na tara shafi na ɗari da saba'in da hudu hadisi na dubu goma sha shida da ɗari takwas da goma sha uku Baiwa da aka kawo ta gaban manzon Allah sai manzon Allah ya kalle ya ce aina Allahu ina Allah tace fi samai al-amma yace wa man ana ni wa tace rasulullah sai manzon Allah ya kalli wannan bawan Allah ya yace a'tika ha fa innaha mu'mina ka enta ta mu'mina ce wannan ya nuna Allah yana ina wani zai iya cewa to aibi bai yadda ba to ga karin hadisi cikin sai dubu da sha takwas. hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal shida, sunan nan sa'i dubu da ɗaya da biyu. hadisin ya ƙara tabbata a cikin sahih na ibn Khuzaima 2808 manzan Allah sallallahu alaihi da aka je hajjin bankwana ai manzon Allah ya ya tambaye sahabbai yace Allahumma hal ballaghtu yana tambayin sahabbai ko shin na isar hal ballaghtu na isar to no manzon Allah faɗa su uku sai suka ce na'am dai ka isar da sabon Allah sai ce sai manzon Allah yana daga hannunsa sama haka Allahumma shahad wa yankutuha sai dinga yin haka kasa yana nuna mutane ya daga yace Allahumma shahad sai haka Allahumma shahad ma duk da haka kai baka yi ba eh Allah yana ko ina da ilimin shi amma ban da zaɓin shi haka ne malamai suka ce dilalatul ijma malaman duniya sun ittifaki malaman an ce salaf kamar da shekul islam ibn taymiya ya faɗa salaf sun ittifaki kan wannan in an ce salaf ne magabata cikin sahabbai dukkan sun ittifaki da cewa Allah yana sama babu wanda aka samu sabani a wajensa a cikin salaf in an ce salaf khairul quruni qarni ɗari shida da hamsin cikin sai bukari generation na farko generation na biyu na uku sun ne salaf din waɗanda duk wata bid'a da kake gani aka ƙirƙire ta bayan shekara ɗari 400 ne aka ƙirƙire ta a duniya duk wata bid'a da ta zo dama manzo Allah ce generation da suka fi kowa albarka suka fi kowa alheri shine daya biyu uku kuma a nan din alherin yake amma kawai mutum ya zo ya kirkiri wannan ya ce wannan ya ce wannan malamai suka ce ijimaki ya tabbatar da cewa Allah yana sama kai akwai hadisi ya tabbata cikin san bukhari hadisin ya zo gurare kusan guri 25 amma tun ɗazu na ga wannan ya tsaya abinda na faɗa daidai Allah ya sanya abin zani abu da na kuke ubangiji ta ala ya gafarta mu hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wani bawan Allah dan uwa Abu Farhan da yake kaiwa da kuma akan harkokin karatun nan ah, akwai kanwashi da za a mata PS ko yau ne ko za a mata PS MU ne a cikin da za a cire ah, muke roƙon yan uwa musulmi ya sanya ta a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya a yi wannan aiki a cikin sa'a Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya kuma Allah subhanahu